This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar. ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma fm nomad da ma da lol fm muryar arewa Koma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Tare da sallama ga labaran duniyar mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an rage zamar ɗarɗar da ake yi game da makomar jirgin ruwan nan na ƙasar Iran da ake cewa zai kai wa 'yan tawayen hutu makamai a Yemen. Mai magana da yawon ma'aikatar kanan Steven Warren ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa sojojin ruwan iran da suka dumfari kasar yemen sun sake alkibla domin ko sun yi kwana dawowa su wurin ya ce duk da ke babu takamaiman inda suka dumfara amma ana kyau da zaton cewa hakan ya rage zaman ɗarɗar a wannan wurin ya ce suna da ƙwarin gwiwan cewa jirgin ruwan ya kama wata hanya amma dai baya na yamai ba fadar white house ta ce tana da ƙwaƙwaran shaidan cewa ƙasar ta iran ta taimakawa 'yan tawayen huti da makamai sai dai ma'aikatar tsaron ta ce samar da jirgin ruwan na yaƙi ga ƙasar ta yemen domin tabbatar da cewa mashigin ruwan yemen na nan buɗe amma waje ɗaya kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce an ƙara samun mutuwar fararen hula a yemen tun lokacin da ƙasar saudi arabia take jagorancin ƙasashen larabawa wajen yaƙi da 'yan ƙungiyar shiat na 'yan huti da ke aden da kuma sana da wasu sassan yemen ɗin rundunar 'yan sandan ƙasar italiya ta ce za ta kai samame da zumar kame wasu mutane su goma sha takwas da ake tuhuma 'yan tsananin kishin islamu ne waɗanda kuma ake da yaƙinin cewa suna da nasaba da harin da aka kai a ƙasar pakistan kuma yanzu haka suna shirya yadda za su kai wa fadar vatican hari babban jami'in 'yan sanda mauro mura ya shaidawa manema labarai jiya juma'a a sardinia cewa biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma dogarawan osama bin laden ne sauran kuma suna nan suna kulle-kullen yadda za su kai wa fadar ta batukan hari amma har yanzu ba su samu nasarar yin hakan ba ya ce wasu tattaunawar wayan tarho da aka naɗa ya tabbatar da wannan yunkuri 'yan sandan suka ce musabbin wannan yunkurin kai samamin ya samo asali ne bayan gane cewa suna da alaƙa da alƙaida kuma akwai tabbacin cewa 'yan pakistan ne ko kuma 'yan afghanistan kuma suna son ta da hankali ga gwamnatin ƙasar pakistan 'yan sandan suka ce yanzu haka sun yi nasarar kame wasu daga cikinsu wasu kuma ana sa ran sun tsere sun bar kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama ya bayyana takaicinsa na mutuwar wasu mutane biyu da aka kame ana garkuwa da su lokacin da sojojin amurka ke fafatawa da 'yan ta'adda barack obama ya ce suna matukar bakin ciki a koyaushe suka rasa ran ba amurke guda ɗaya shugaban yana magana ne a nan washington salin da yake wa sojojin leƙen asiri na amurka jawabi ya ce labarin mutuwar ma'aikatan nan dan amurka guda wato warren weinstein da ɗan ƙasar italiya giovanni lopoto ba abu ne da ya kasa mantawa da shi ya ce dukkan su suna cike da bakin ciki da zaran an salwantar da rai a ƙasar amurka shugaba obama yana jawabi ne a wajen bikin cika shekaru goma na hukumar tattara bayanan siri jawabin na obama ya zo kwana daya bayan da aka bayyana mutuwar wasu mutane biyu daban da na ƙungiyar alkaida ta kame a bakin iyakar afghanistan da pakistan su kuwa waɗannan mutane sun haɗu da su ne a ranar 14 ga watan janairu salin da jirgin nan na amurka mara matuki cike ke ƙoƙarin kaiwa alkaida hari wannan ya sa shugaba obama da kansa ya roƙi ahuwa game da mutuwar waɗannan mutane biyu ya ce ya ɗauki nauyin mutuwar tasu a matsayinsa na shugaba amma kuma yana cike da bakin cikin faruwa hakan sai dai kuma jami'ai sun ce ahmed faruk wani ba amurke wanda ake sa ran cewa dan kungiyar ta alkaida ne yana cikin waɗanda suka mutu sakamakon wannan hari da ya yi dalilin mutuwar waɗannan bayan allah shugaban ƙasa armenia serge sarkisian ya miƙa godiyarsa ga shugabannin ƙasashen duniya da suka samu halartar bikin tuna shekaru 100 da daular ottoman ta yi wa 'yan ƙasar kashin gilla da yake magana a wajen da aka binne waɗannan mutanen da aka yi wa yankan rago a wancan lokacin na yakin duniya na biyu mr sarkisian ya ce halartar shugabanni irin na ƙasashen da suka hada da faransa rasha sabiya da girka ya nuna sarari cewa suna martabarin dan adam kana ba abu ne da ake iya mantawa da shi ba misalin da yake jawabinsa a wajen wannan bikin shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce faransa wadda take gida ce ga 'yan armeniyawa ba za ta mancewa da wannan tarihi ba na yadda kasar turkiya ta kashe su da tunanin cewa suna iya marawa abokan gabanta na wannan lokaci baya wato rasha shi ma shugaban na rasha vladimir putin a nasu jawabin ya ce bai ga dalilin wannan kisan gillan ba shugabannin da sauran takwarorinsu da suka halarci bikin sun ajiye furan kallo a wurin alamun tunawa da kuma karama waɗanda aka kashe a wannan lokacin sakataren hukumar tsaron cikin gida na amurka ya ce mutane kalilan ne suke kokarin shigowa cikin kasar ta amurka ta bakin iyakar kudu maso yammacin kasar a shekarar ta gabata an samu yara ƙanana tare da ba tare da 'yan rakiya ba suna kokarin shigowa kasar ta amurka amma sakataren hukumar j johnson ya faɗa jiya juma'a cewa yaran da suka shigo a shekarar ta gabata sun ragu kwarai da gaske da wajen kashi 45 ya ce hakan ko ya biyo bayan yakuwar da aka yi ta yi ne ka'in da na'in game da wannan lamari johnson ya ce mutanen da aka samu a wannan lokacin su biyar waɗanda wannan ya nuna fili yadda mutane ke tururuwa shigowa amurka ba bisa ka'ida ba ya ce ko da yake adadin ya ragu Aino idan aka kwatanta shi da lokutan baya labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi. muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda biyu. Rahoto na farko a game da matsalar rashin zuwan mata awo yayin da rahotonmu na biyu zai magana a game da irin ayyukan da sabon babban asibitin Bauchi zai aiwatar. Baya ga waɗannan rahotanni kuma za mu kawo muku ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ta shirya a ƙaramar hukumar Shandam da ke jihar Filato a ranar 16 ga watan Disambar shekarar da ta gabata. Don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. kinki da tabbacin so ne zana na so ki bani masauki abinda na furta gare ki ai haukun ne jami'an lafiya na yankin garin ɗan isa da ke jamhuriyar niger sun bayyana rashin zuwan mata masu juna biyu awo da cewa na daga cikin matsalolin da suke fuskanta yau Shirin karamin sani kukumi da murya Amurka ke watsa a fadin duniya ya tattaki zuwa garin dan isa na jihar Madarunfa domin jin inda lafiyar al'ummar dan isa ta kwana. Majar Sule Kyaɓe shugaban asibitin dan isa ya fara da maganar cututtuka. cututtuka dai waɗanda suke haddaba yara ƙanana akwai masarar cizon sauro. Tari gaskiya yana damun yara ƙanana na goye surtu majina. kenan kuma duk da haka nan akwai zawo shi ma yana haddaba yara to bangaren masu jinna biyu wannan sai in ce akwai masalin nan cizon su ma suna haddaban mata masu jinna biyu duk da akwai matakan da ake doka saboda kare su da kan masassalar cizon sama kenan to ba ku fuskantar matsaloli da yan malati musamman yara zuwa su mata masu jinna biyu din to ba a ce ba ba matsaloli matsalolin da ke da kwai taushe hannu da kawo yara asibiti wani bi sai ka gani an ce a kawo yara a musu maganin kyauta amma sai uwaye su taushe hannu sai sun ga ya shiga matsala sannan za su iya kawo shi alhali kuma yan sun kawo likita magani ba a biya su ma bangaren mata masu juna biyu suna taushe hannu da zuwa awo rashin fa'inta don shi ma awo gwamnati ta ɗoke nauyin ɗoka awon ciki hmm. ba a biya kyauta amma wani bisa ga mace sai ta samu wata biyar zuwa shida sannan ta ce ta fara zuwa awo alhali an hison mace tun tana da watan nan uku na harku ta fara zuwa awo su kuma dangin ƙananan yara da ke fama cututtukan cikin wani hali suke wata uwar da da likita dan isa da karan haske abin da ya kawo ni likita rashin lahiya ce wanke abai lahiya yaron me yake fama da shi masassalati tun wani lokaci jiya ta kama shi magani muka zo mu nema kuka zo likita kuna samun tarbo na karama ga likitocin muna samun tarbo kuma ba ku fuskantar matsaloli da su ba matsala gaskiya ina kira ke ga uwayen ɗaya da sun ji 'ya'yansu ba su lahiya kira na ga uwayen ɗaya kowa in ji aya zo da sauri saboda matsala ba ta da daɗi duk da matsalolin da likitocin garin dan isa ke fuskanta malam sule kyabe shugaban asibitin ya ce akwai matakan da suka dauka domin ganar da jama'ar gari to wannan muna waɗe ka tashi in muna ta cikin garura wajen shaushawa ko awon nan na juna biyu muna wayar da musu da kan da cewa awon ciki yanzu ba a biya kuma an yi mace ta ta awo da kingin wuri dan an yi gamsuwa da kahin tawara fara da kingiyon in ma akwai wata matsala sai a tankare ta da kingiyon ba sai an taushe hannu yanzu to ina kiran mawajar ga dukkan al'umma yankin dan isa na a tunkari asibiti mafi kusa da an riƙes to ni kiran da zai mu al'umma dan isa idan wajen bangaren mata masu juna biyu ne da mace in har ta san tana da ciki ta batan wata gaskiya ta zabura ta yi asibiti wurin au ba a biya kyauta har ta kai lokacin haihuwa a wajen kan bangaren rashin lahiya yara ƙanana an ci daga sa sabon haihuwa zuwa shekara biyar gwamnati ta ɗauki nauyin magani kenan ban ga taushe hannun da za a yi da an jaru ko masara ko ne da kingin wuri a gaugauta a kai likita mahi kusa yaro ya samu maganin shi ingantacce majar sule kyaɓe kenan shugaban asibitin ɗan isa gari sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani Gwamnatin jihar Bauchi ta ce ta gina sabon babban asibitin Bauchi ne don sauƙaƙawa jama'ar jihar na ganin sun sami kulawar da ta kamata. kwamishinan lafiya na jihar dr sani abubakar malami ne ya bayyana haka a yayin da yake zantawa da wakiliyarmu amina abdullahi girbo Bayan kammala ginin sabon babban asibitin jihar Bauchi wanda mai girma gwamnan Bauchi Dr. Malam Isa ya guda ya gina kuma shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ya buɗe. Kwamishinan lafiya Dr. Sani Abubakar Malami ya bayyana yadda za a tafiyar da asibitin kafin a fara karɓar majinyata. su ma'aikata suna samun ah, horo mai nagarta kwarai da gaske a cikin wannan tsari da muke yi mun raba musu na'urori masu kwakwalwa da kuma modem wato wani wani na'ura na musamman wanda duk inda kake a cikin duniyan nan za ka iya aikawa da labari ko hotuna ko wani abu ya je ya shiga cikin intanet wato eh, yanan gizo-gizo ya zo kan kwamfuta a saboda haka duk inda kake a duniya yanzu ka bude kwamfuta zaka iya sanin menene muke ciki kai zaka iya sanin ma magungunan da muke da su a jihar Bauchi a ala misali a gari kaza a shirin local government zaka iya sani daga irin wannan aiki da ake saboda haka wannan ba karamin nasara bane a gare mu kuma ga littattafai wato data tools da aka yi wanda suke eh, daki-daki goma sha tara suna da daki goma sha tara wanda ma'aikatanmu ne suka zanna suka yi nazari da wanda ake da su a najeriya da kuma wanda ake da su a duniya suka yi mana namu na musamman wanda ya dace da al'amarinmu mai girma shugaban kasa da kansa ya furta cewa wannan asibiti fa ta burge shi ya ga asibiti na abu mamaki ya ga asibiti na zamani kafin ma ya bar wannan filin kaddama da wani asibitin jama'a sun tuna sai da alkawari ya ce zai gina irin fara hospital mai kama irin wannan sai ya gina guda shida a ƙasar najeriya to wannan ba ƙaramin abu ne wannan ya tabbatar mana cewa babu shakka aikin da aka yi jihar bocin nan ya ƙawatar tunda shugaban ƙasa da kansa sai da ya ɗauki wasu mintoci yana maganan wannan asibiti to alhamdulahi kiran da zan yi ga yan ah, uwana ah, mutanen jihar bauchi shine wannan asibiti an yi ne don mu don mu ci daɗin ta mu sha abin da akwai kayayyaki na zamani wasu abubuwan da da sai an bar nan jihar bauchi wasu sai an je wasu garuruwa sai an je wasu state wasu sai an je ma wani kasa kamar irin na'urorin nan kamar na fluoroscopy na daukan hoto su mri da kuma irin su mammogram machine na duba nonon mata mata da sauransu wannan yanzu alhamdulillah suna nan a cikin jihar Bauchi kuma an tanadi ma'aikata wanda za su fara zuwa za su fara wannan aiki insha Allah saboda haka ina kira ga jama'a ina kira musamman ga ma'aikatanmu da su rike amanan aikin da aka ba su saboda irin makudan kudaden da aka dauka aka siyo waɗannan kayayyakin aiki na kuma fatan cewa za a ci moriyan wannan asibiti saboda tsarin da muka yi za a fara abin da ake kira eh, eh, eh, za a yi shi ne in phases phase 1 na farko shine ma'aikatan da suka zo mun baza su za su fara aiki a outpatient wato za su fara karɓar marasa lafiya masu shigowa za a bude pharmacy ɗakin magunguna haka za a ringa yi shi asibiti ba wato lokaci sai an yi bayani ma jama'a su fahimta ba za a tashi da safe ne a zo a ce to an bude jama'a shi kenan yayi sai a shiga ba ba haka ake ba a sannan a hankali daga cikin wanda suka fara zuwa outpatient din daga nan ne za a samu wanda suke bukatan operation sai a sai kuma a je a bude dakin operation a fara musu operation daga cikin wanda suka fara zuwa outpatient wato dakin karban baki daga nan ne za a san waɗanda ya ga zama dole a kwantar da su su kuma ma'aikata haka sannan a hankali asibitin sai wata ran a tashi babu masaka tsinke kwamishinan lafiya kenan dr sani abubakar malami Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawarmu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Shandam da ke jihar Filato, inda za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka fara kawo muku a makon da ya gabata tare da Mr. Doi Musa a game da rigakafi. Muna na biyar wato tetanus, tafiyan ruwa ciwon tafiyar ruwa shine muna kiran shi tetanus abin da yake faruwa shine za ku gani yaro an haife shi first ranaku 28 da ya duniya za ki ga ya fara ba zai yi eh, eh, wani kauri, ba zai samu damuwa jikin shi zai ta ja kafa da abin nan da zai dinga yi kamar ya samu farfadiya yana ta ja to an jima can zai bi mutu in ya fara ja sai ku sai a ciwon eh, iska ko ciwon sunsu ne kuna cewa kusaya saya kuna ce ciwon soso shi ya zo na ina ne ya kawo on soson ya zo na ina ne idan kun kawo yaran ku an yi masu rigakafin nan na eh, tafiyar ruwa wato tetanus ba abin da zai same shi shi yasa da yanzu ita madam da fari ta ce mata kuna da ciki kuma ku yi rigakafin tetanus an fara sare yaro daga ciki har ya fita nan duniya so ya kamata ku kawo shi a yi masu wannan amatatan na bakwai ko hepatitis menene hepatitis ciwon hanta ko ciki zai kumbura ko ba haka bane mutum ba zai ji daɗin cin wani abu bayan ya ci abincin ma sai abincin ya ki ya ki eh, mene injin na jiki ba amfani ko ba haka bane sai ga duniya ma kaman bata yi masa ba a dinga kawo yara ana masu wannan rigakafi kuna ji ko so na na tapas ko measles ba kondoro kun gama duba ne an ji maka da zamu yi lecture sakai ku rike ba kondoro kuna ji waye bai san bakon doro ba eh wanda zai fita ma yaro a harce ko za ku gama bu fari fari an ji can zai fita jiki in ya zagaya unguwan suna wurin wasa zai sama yan wansu wanda ba su zo sun yi rigakafi ba kenan ba fa amma kai rigakafi an warware zazzabi zai dame shi in ba sai da kyau ba zai fara suma har sai mutuwa kuna son yaran ku su yaga to ya kamata a yi masu rigakafi da na karshe shine menene yellow fever me yellow fever shawara za su zama yellow ita za su zama yellow ga zazzabi ga ciwon kai ga kuma idanun yaro su canja kuna ji wayannan cututtukan suna da kyau to an ce a zo nan a karbi rigakafi abin da yasa kun da kuna zuwa nan mun gode muku domin kuna kokari mata hankali ku ya dawo wuri daya ko kuna ganewa so cututtukan nan kenan na kirga su sun kai guda nawa guda takwas nan masana sun samo mana rigakafin su kuma a kyauta ake zuwa karba wane ne ne bai gane wani a ciki ba na faɗa mana sama-sama domin kar mu ci lokaci ko to na biyu din za mu ɗauke sashi na biyu su cututtukan nan in kun zo asibiti kuna fara in kun zo masu aikin asibiti kuna fara yin yane in ka fara zuwa wani rigakafi ne ana fara baku daga fata ko wannan madam tana son ta abuna daga fata da meye kuma Wai ne haifu sabo sabo so kuna kuna da cikin nan ko ku yi shiru ku ji fa kin haifu daga haifuwa fa cak kuma yanzu haifuwa ce a dinga zuwa clinic ma sun kusa su ce wai wai ana sauke masu tsoro ne na zuwa clinic su suna da zuciya za su haifa gida su haifa gida bu ya faru kuma to a fara regretting ya kamata kun zo clinic daga haifuwa za ba ku daga fata ko da wanne kuma na ba ku a hannu a wurin fayana na takardar nan za ba ku polio ko za ba ku polio zero ake kiran shi ba za ba ku da hepatitis zero ko so rigakafi guda nawa kenan kin zo fari daya za a yi shi a hannu daya za a yi shi a cinya daya za a yi shi a baki ko ko ba haka bane so at bat a haifuwa shine za ka zo straight a baka nan kuna ji dalili shine shi bcg nan an baka shi sau daya ne ake bayarwa shi zai sare yaro daga kamuwa daga cutan shi tarin fukan da nazu ke fada kuna ji amma abin da yasa kun ga rubuta polio zero a wurin da hbb zero an fara bayar da soman tabi kenan nashin nan ya kamata sai an cika su sai kun zo ya kai so hudu wasu so uku kafin yaro zai samu cikakken siro daga kwayoyin daga, daga cututtuka kuna ji ba sai bayan sati nawa in kun zo daga haifuwa sai bayan sati hudu ko bayan sati hudu ya kamata mata ta dawo so in kun zo clinic a gaya maku a sa maku a cat naku ranar da za ku dawo kuna ji ranar damuwan da mukan samu da ku wasu ba sa dawowa in an zo ka ah, da shi yaro yana da lafiyar shi ne na wani zuwa lectures da mun gaya maku cututtukan nan ya kamata ya sa ku ku dinga gaya ma waɗanda ba sa zuwa clinic su zo wasu wai addinin su ne ya ce kada bayar da magani su sun yarda da Allah Allah ne ya ba ma mutane basira ko su yi wayan nan sauran kun dawo za ku yi wanne ne bayan sati shida sauri bayan sati shida ko ba sati hudu ba in kin zo fari bayan sati shida sai ku dawo kuna ji sa baku ku wanne da wanne da DPT ne ko amma yanzu an da shi penta pentan nan a cikin pentan allurai da ɗaya guda biyar amma mayar da shi za a yi sau daya da kukan je ku dawo ku dawo an gan kai ana yawan hudan yara so an mai an sa allurai abin da mai rigakafi guda biyar a cikin ɗaya so da kun zo in an yi mashi ɗayan nan zai sare cututtuka biyar kuna ji bayan sati shida za a yi mashi a kafa opa wata tai kuna gane ba sannan za a sake masa polio ko shan ina ko ba ka bane yanzu an sa shan ina na nawa kenan na fari kenan ana kiran shi yanzu mun sa na zero na farin kenan ko shi wannan fentan shi ma na fari kenan kuna ji sai bayan sati goma mata kuna jina bayan sati goma sai ku sake in an dawo za a sake baku wanne penta nawa penta na biyu ko da kuma opv na biyu sai bayan sati nawa kuma goma sha hudu sai ku dawo sha hudu 14 weeks sai ku dawo a yi penta na nawa da opv ko ba ka ba so an yi bisa ga yadda mun faɗa yanzu sai ka sa ma yaron ka ɗigo ɗaya so hudu kafin zai samu siro a eh, cikakken eh, sare jikin shi akan shan inna don fenta sai kayi mashi so uku kafin cututtuka biyar din nan yaron ya samu karfi muna kiran shi immunity a jikin shi wanda zai tsare yaron daga kamuwa daga cututtuka sai ka zo kaya fenta so uku in ka yi so biyu yaron bai samu cikakken eh, abin nan ba protection ba akwai tendency da zai samu ita ya kamu da cutar so me amfani da ka fara ka zo sai ka bari a hanya ya kamata a karasa ba na uku shi eh, hbv yana ciki already a cikin shi penta biyar din nan kun gane ba in yaro ya kai wata tara zai mishi me measles ko yanzu mu yi magana measles inda take barna da measles din nan shine mene da hausa ba gondoro ba wai bai sani ba da zan yi a waka ba. da ne lofi ba shine shawara ko a wata tara in ka kawo yaro sai a bashi mama ta sare yaro ta kenan cak cak cak ko ina zai je wasa bishi girman shi zai zama da bam da na shoran ko ba haka ba dan a wata tara ma akan bayar da abinda muna kira vitamin A ko kusan vitamin A wanda yana sa yaro ya kara mashi ya yi karfi da girma da kuma ya gyara masa idanunsa vitamin A ana bayar sau biyu ne a baki ne shi ma ko ba haka bane so ya kamata ku dinga zuwa clinic a yi maku wayannan rigakafi kafi dinga baki daya ko matan da ta bari a hanya tana da damuwa shi yasa clinic a nan muna da abin da ake dace da shi akwai rajistan ku a nan za sa sunanka da komi da sunan yaro in ranar clinic naka ya kamata da zaka zo baka zo ba za a bincika sunan a duba address naku a bi ku a gida a ku za je muna kiran shi home visit ko baby tracking za je ce haba madam yaya kin kin yanke hanya yarinyar ta miki laifin mene ki dawo a zuwa yi ma yaro kun gane ko so kada ku yi da a bi ku a gida ba kada ku yarda su mai anguwa da village development committee ku suna bin ku a gida ba a yi kokari a zo yanzu ku riga an yi mako na mata masu ciki na ga wata mata faɗa cak cak cak da. so shi ma yana da kyau shi din kuma sai an yi shi sau biyar kafin mata ita ma will be protected kuna ji ba in an zo na farin nan yan mata ma za su iya yi shi baya tare eh, jiki ba protection na shi daidai ba yi komi in kun dawo bayan wata nawa ne da zukun faɗa how many weeks four weeks ba nan dawo an yi maki tititu zai sarake na shekara uku ne kawai kuna ji na then bayan 6 months in ka zo titi yi zai sare ka na shekara biyar in ka dawo bayan ok bayan wanye ko zai sare ka na shekara biyar in ka dawo na, biyar din na hudu after zai sare ka na shekara goma in ka zo ka yi na biyar zai sare ke duk haifuwanki in kin so ma kar ki sake zuwa clinic kin riga kin gama biyar din nan amma ki kama na yara a yi masu Duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon, don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jinmu mu ɗauke da wani sabon shirin. sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. Kin gani da babban mai kaman karo da mukarrabansa yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce an rage zamar da ake yi game da makoman jirgin ruwan nan na kasar Iran da ake cewa zai kai wa 'yan tawayen hutu makamai a Yemen. Mai magana da yawan ma'aikatar kanan Steven warren ya shaidawa manema labarai jiya Juma'a cewa sojojin ruwan Iran da suka dumfari kasar ta Yemen sun sake alkibla domin ko sun yi kwana zuwa komawa ƙasarsu warren ya ce duk da yake babu takamaiman inda suka jirgin fara amma ana san cewa hakan ya rage zaman ɗarɗar ya ce suna da kwarin gwiwa cewa jirgin ruwan ya kama wata hanya amma dai ba na yemen ba fadar white house ta ce tana da ƙwaƙwaran shaidan cewa ƙasar ta iran na taimakawa 'yan tawayen huti da makamai rundunar 'yan sandan ƙasar italiya ta ce za ta kai samami da zumar kame wasu mutane goma sha takwas da ake tuhuma 'yan tsananin kishin islamu ne wato waɗanda kuma ake yakin cewa suna da nasaba da harin da aka kai a ƙasar pakistan kuma yanzu haka suna shirya yadda za su kai wa fadan vatican hari babban jami'in 'yan sandan moro moro ya shaidawa manema labarai jiya juma'a cewa an kame biyu daga cikin waɗanda ake tuhuma waɗanda suke dogara wa osama bin laden ne sauran kuma suna nan suna kulle-kullen yadda za su kai wa fadar ta vatican hari amma har yanzu ba su samu nasarar yin hakan ba To jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.